لكم فلا تجعلوا لله شهداءكم من دون الله إن كنتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا مسلمين masu albarka da muka taru a wannan unguwa mai albarka sabon garin kanta ne muna sallama ta musulunci as-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara godiya da Allah subhanahu wa ta'ala ikon sauka a wannan garka da ɗaya daga cikin abokan aikinmu malam aliyu ɗan agaji tare da maimai malamanmu da muka zo da su tare su a nan irin su abokin tafiya da rakan da'awa malam nasiru sani argungu da shehin malami malam abokan malami gwandu da matasanmu na sunna malam abdulhamid sa'id zuru kuma malam jabir dikko da sauran malaman muktar da su a nan da alarammomi hafizan ƙwar'ani da sauran 'yan agaji da sauran jama'a da muka taro a nan duka manawa juna fata alkhairi yan uwa musulmi maluma sun gabatar da wa'azi wanda ya kamata gaskiya a tsaya ko daga nan saboda kowane ya hau zai karanta ayoyi da hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalinmu kuma gaskiya tsakanin da allah sun faɗi maganganu masu fa'ida ƙwarai da gaske tun daga malamin farko da nisa ma yana yi a zuwa malami na biyu malami na uku dukansu kowane allah ya mai taufiki ga abin da ya kasu ya faɗa yan uwa musulmi kamar yadda kuka sani wannan walima ta ɗaya daga cikin yan agajinmu ne wanda yake ana yawo da shi ƙauyuka na wani wa'azi da cikin jahohi da ƙasa ma ga baki ɗaya da unguwa-unguwa duk inda aka tashi wa'azi da sun muke koyo shi to Allah ya taimake shi ya yi aure muna fata Allah ya sa albarka a cikin wannan auren annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan wani daga cikin sabansa ya aure ya ne masa addu'a ce barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bai bainakuma fi khairin Allah ya yi maka albarka sannan kuma Allah ya maɗaukakin sarki ya yi albarka a gare ka ya yi albarka game da lamuranka kuma ya haɗa alheri tsakaninku da kai da matak wata addu'a kuma ne bin rafa'i wal banin annabi yana ma'ango addu'a Allah ya ba shi zama lahiya kuma Allah ya ba zuriya mai albarka ‘yan uwa musulmi muna wa mana aliyu addu'a Allah ya ba shi zama lahiya da iyalin shi kuma Allah ya hore mai abin da ɗauki lalurarta na halal sannan kuma Allah ya ba a mai albarka sauran wato ma'auratan baki ɗaya mutanen wannan unguwa muna musu fata alkhairi Allah shi musu albarka Allah shi wannan unguwa ta su albarka babu shakka yan uwa musulmi idan muka yi haɗuwa ta aure mukan so mu ja hankalin ango ya sani amana wadda an ka ɗauko masa ya yi ƙoƙari ya kiyaye ta ya bi a hankali a hankali har ya samu ya ci wannan jarabawa da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa da yawa hausa suna cewa idan mutum ya aure sai a ce an ɗaura mai kura wallahi ba kura ta an ka ɗaura mai ba koko eh wai kun san mai a kura hannu eh hmm. ai inda sun gane amanar da an ka ɗauko mai ita akurar da an ka ɗauko mafi yawancin mutane wani ci amanar na aka samun matsala domin ita mata mafi yawancin cin amanar suna aka yi abin da ya sa annabi sa suna ya faɗa mana ya ce mata ba su kammala ba ku yi hattara da su rifkan bilkawarif ku hattara ku kafa kafa da kayan karau tangarar wanda in sun wadi fashewa su kai idan mutum ya ɗowa kayan tangaras ga wuri mai sulɓi kuma in sun ka kuce sun ka wadi sun ka fashe shi kenan ba a gyaransu to ai sai mutum ya kafa kafa ko dukkan malamai masu fasara sun ce mata na aka magana wurin inda duk aka ɗaura ma aure da mace ko wayan yadda gani gare ta hankalinta bai kammala ba kai na an da cikakken hankali kai na aka son kai kokari ka ɗan mintinin ɗinta ka dinga wasa da dariya da ita ka dinga ɗokata kamar yaro-yaro ka dinga ƙoƙarin hankuri da wasu matsaloli nata haka samu ka daidaita hankalinta ku taibar gwado kuna ta haya amma idan ka ce in ta yi ma abu za ka yi ƙoƙarin ɗokan mataki to zaman ku bai mafi yawancin mutane ba su fahimci wa an mace ba inda sun fahimce ta da wasu abubuwa ba mu maza mafi yawanci mun fahimci wa an mata ba wata rana mace kane mata abu ya mata zahi iya mata ciwo barakon ta faɗa ma ya mata ciwo ba hakan za ta yi ba ta yi da wani abu da wani alge dabban wanda ba wancan ba in ka gama ta buga ta yi nan to ba na saka nan na saka ni. don wata rana kana aitowa ta ka iskiranta ya ɓaci ta sha toka mi kai baka sa abin da kai mata ba a'a wani abu na ya shigo wanda kai baka san da shi ba maimakon ka bi a hankali a hankali a hankali sai ka iya sai ka ɗauki faɗa min hana muke yin abinci na rake da Allah bai yiwuwa gidan ga a baki abinci ke rena hankali na shi ke sai ka shiga zage-zage baka san mina na ka faruwa Lallaɓa. ba ya sa abinci ba yau kare kana yawa sai samu dan shayi ka san wanda ka bata gani zuwa gobe sai ga an wuce wurin amma in ce ka dauki sababi A ta sababi na raki da Allah ko ina ba zuwa sai ka ga zaman ya kasa daɗi. saboda haka amanoni manzon Allah ya ce istausu bin nisa'i khairan fa innahin fa innahunna awanun indakum manzon Allah ya ce ku yi wasiya ta alkhairi ga mata saboda su kuma matsayin bayi suke ga hannunku an mallaka muku su da kalma ta Allah sannan an halatta muku farjojinsu da amana ta Allah saboda ka babu yanzu za a yi duk Allah na an kasa an ka ɗaure tsakaninka da ita ina kuna ganin yadda aka ɗaurin auren sai an jayo salati an jayo an yi muƙaddima an yi wane ne an yi salati ga annabi sai a ce to daga yanzu aure ya kullu tsakanin wancan da wani bisa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga an ce da ci da sha da sutura da kula da addini da kula da mutuncinta da wane ne duk ya fara daga bisa kan mahaifinta ya kuma bisa kan mijinta sai a ce wakilin ango ka amsan mai sai ce na ɗaukan mai ce in ka ce ka faɗa ku mala ali tsakanin ka Allah an faɗa ma an faɗa ma ko to wallahi ka ba jikinka na rantsi da Allah amanan nan da an ka ɗauko kai tsaye tsayin daka kan ka rike ta kai kokari ka ba ta abinci gwargwado irin yadda haka iyawa irin arzikin da Allah ya maka kai mata sutura kai mata tuwahi gwargwado irin abin da Allah ya hore maka ka yi ƙoƙari ka koyar da ita addini in baka ka iyawa ba ka da lokacin tsayawa koyar da ita addini ka sata makarantar islamiyya ta ci koyi addininta domin ba ka yi bayyana ka ba ta ta ci ba koya mata addini ba aikin banza na kai mafi yawancin mutum ya mutum ya ce ya ba ta abinci ba ta da kwadai ba ta da ragga ba ta da tsiraici to amma ba kai kuma don ba koya mata addini ba Ni na kai kuma dai addini da shi aka shiga aljanna rayuwar duniya kawai kana gina gangan jiki ba gina ruhi ba ai dan ka gina gangan jiki ba gina ruhi ba aikin manza na kai don gina rushewa za ta yi dan da mutum ya mutu bai da addini an riga an gama da shi da mutum ya mutu bai da addini an gama da shi الله madaukakin sarki ya يا cikin Qur'ani cewa ma khalaqatul jinna wal insa وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون Allah madaukakin sarki ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halitti jinsi na mutum da aljani ba sai don su bauta mini inji Allah duk wani halitta da kaggari na Allah in dai mutum ne ko jinnu Allah ya kawo shi duniya don ya bauta ma Allah kawai kai sallah kai azumi kai duk abin da ya kamata na addini don shi Allah ya kawo sai Allah ya ce ma uridu minhum min rizqin ban nihin wani arziki daga Yesu ko shi da kansu ma Allah ya ce ban dora musu ba ni ka ba su abinci bale ni su taimaka min ni Allah na yi su don ɗaya su su bauta musu gani in ba su abinci ba shi da adam bai sun cikin ciki an yanka baki ne ya warke duk wanda ga ya to duniya an riga an yanka baki ne bakin ya warke sai Allah ya bashi abinci wallahi bauta ma Allah ka gani sai Allah ya baka abinci Allah ya ce inna Allah huwar razzaku lalle Allah shine mai yawan zuba arziki Allah shine mai yawan razzaku mai yawan bada arziki jama'a ku dibi arzikin da Allah ka wa duk na Allah ko duk lokaci dabba ta ci kwari su ci mutane su ci komi komi ya ci arziki ne haka ne kuma duk arzikin Allah da aka ci kuma har yanzu komi ba a ci ba arzikin Allah yana nan komi ba a ci ba ku dibi wasu mutane yadda Allah kawo arziki ya zuba musu har ma wasu san yadda ma suka da shi ba komi ba samu cikin arzikin Allah komi ba ba manzon Allah ya faɗa cikin hadisi sahihi da za a ce dukkanin mutane su taru wuri guda kowa ya faɗi bukata ce wanga ya ce miliyan ɗari ne kaso wanga ya ce miliyan goma ne kaso wanga ya ce mota goma na kaso kowa a loda mai arzikin da ya kaso a bashi babu abin da ya rage na arzikin da a wurin Allah manzo Allah yace in akwai abin da ya rage illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra sai kamar yadda allura in an sa cikin teku an tsame ta in ta dobo wani abu na ruwa to arzikin da Allah ya raba mutane to ya rage in har allura ta dobo to arzikin Allah ya rage duk abin da ga ana bawon a bawon ga mota biyu a bawon ga gidaje a bawon kudade a bawon ga menene arziki daban-daban arzikin Allah komai ba ai ba Allah maɗaukakin sarki ce ma inda kum wa ma inda Allah ma inda kum yanfade wa ma inda Allah baqo mm. wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah maɗaukakin sarki ce ma inda kum yanfadu abinda a wurin ku ke karewa wama inda Allah abinda a wurin Allah baƙin shi ke wanzuwa bai karewa ha abada arzikin da a wurin Allah bai karewa akwai motoci na wurin Allah har da waɗanda ko sunayensu ba ku sani ba akwai kuɗaɗe na nan wurin Allah har da waɗanda ba ku ma sun sunayensu ba akwai komi wurin Allah yana nan aje ɗibi ɗibi komi ba a yi ba wallahi ka ce ka nemi ka wurin Allah abinda aka hannu ɗanin shi ya ƙarewa sai ga mutum ya yi kuɗi ya yi kuɗi ya yi kuɗi su kare ka ga mutum ko ya ƙare ya basu amma wurin Allah ko mina nan bai ƙarewa ku nema wurin Allah zai bau. saboda kan muna ba da shawara ga mana aliyu ya ƙoƙari ya koya mata ta addini shi babban abin da ya kamata ta kiyaye addininta ta kiyaye mutuncinta tun daga yanzu ka bincike ta yadda suka wanka tsalki ta iya ko bata iya ba yana yi wakila ma a islamiyya ta riga ta iya abinta ka bincike ta yadda ta ka ta iya ko bata iya ba ka bincike ta ta ka sallah ta iya ko bata iya ba wani ya aure wata mata sai zan ba ta sallah sai sun karamu shi ma wani ya aure wata ita ko tana yin sallah amma iyawa abba ta ba ta to sallar subahin sai ta yi raka'a biyu ta sallame ta kuma ta yi wasu biyu ta sallame ta kuma ta yi wasu biyu ta sallame sai ta yi raka'a shidda ai a ƙarshe auren mutuwa yayi saboda bai saboda bata iya kaga shi ko abin da ya kamata murakon ita ko ina ka samu matsala ko ya so ya koya mata ba ta yadda bata iya ba ba ta yadda bata iya ba shi yasa shi ko sai zan ba ta yin sallar sai nan yana ban labari ya ce lokacin zai na sallar bahin ya kama hanya lalura ta kama shi sai ya dawo ko da ya dawo sai isa suna sallah to shi ne ya isa ta yaraka a shidda sallar bahin. bayan ta gama sai ce ke halan mina na ki halan ta ce wallahi a sallar su bayan ta neman sai raka nawa ta ce shidda ka ku ga akwai aiki ina ganin aiko a zuwa da addaga kawai da yawa <laughs> ai hudu na ta ko to ita kai shidda to kaga shi yasa aka so a musulunci ya koya mata ka addini ba kai kokari ba ka ba to ta ci ba kokari na kai ba ka sai mata lesi mai tsari tasa ba wani kokari na kai ba dan ka gyara masa ɗakin ta ka sa mata AC ka sa mata ni sai ka koya mata addini wallahi kai kokari in ka sanar ta ubangijin ta gane Allah ba ta yin bide-bide ba ta yin bakabbuda da ja ko akwai bakabbuda akwai akwai fara matarka ka sanar ta ita ubangiji ta riga ta gane ubangiji da kyau ba a ba ta wasu yawon turbo a cikin ɗaki ko sama bakabbuda ma cikin abinci ko ta yi mahayaki duk wannan ba ta yadda da wannan ba ta riga ta gara addininta da kyau to wallahi kai arziki amma in ba koya mata ka addini ba wallahi kana san kana kiran sallah masallaci sana an ba ta wani hayaki ta haya kama ta saka cikin matsala in ta haya kama ta saka dambale gaba ɗaya domin akwai wasu mata waɗansu ana ba su irin mallaki miji a samu kai da ƙawafu a dahe ma'ana ta san take ta mallaki mijin ta ɗari bisa ɗari sai abin da ta ci to wurin wannan biɗe-biɗen suna za su buɗe mugun abu sannan wasu mata ma wani bi har maganin mai taman suka samuwa sai ga ta ce buɗan maganin mallakar miji an ba ta maganin zama ka ku sa akwai matsala da ku ko babu mata gane wani abbasi wa'annan hakukuwa da aka ba su da wa'annan magunguna da wa'annan hayaƙi-hayaƙi da aka ba su bai da umfani. su tsaya mu Allah in ka son ke mallaki mijinki ki kokari ki gyara halayenki ki gyara jikinki ki gyara dakin ki ki gyara abincin ki gyara mu'amala ki da mijin ki ga ke mallake shi cikin sauki saboda haka mu ma ya da kyau kasance matan mu musu adalci mu koya musu addini kakka ji kunya ango wallahi ku ce ku shiga daki ta gwada mayar ta wankan tsalki kakka ji kunya wannan ta iya ko bata iya ba kaka ji kunyar ta yi a rulla gaba gare ka don wallahi wasu na isa wurin arafi ta fara wanke huska sanar ta wanke kawo in ta wanke sanar ta dawo ga hannuwa wallahi wasu na iya hankali don ba ta iya rullar ba amma yan kana sai ke ce ke gawa da aka gyara don ba sai a gyara ba wannan shi ne zama in ta iya sai haka zaman ka da ta yi kyau don alaƙar matakka da Allah in yayi kyau kai ma alaƙar zai zai kyau haka na aka so ku gyara alaƙokinku saboda haka ‘yan uwa musulmi da yake dare ya yi ban sa in tsawaita ina fata wannan aure na mala aliyu Allah ya sa masa albarka da sauran arzikin mu baki ɗaya Allah muna roƙonka ka sanya albarka a cikin wannan sannan don Allah mala aliyu kada ka bari amarya ta hana mazawa arziki don marbi al'adar an gaye in sun kai aure amari da kawo su su haraba su zawa aji a haɗa ba aure kata hana mala zawa don allah amma da ƴan kwanakin hutu na san shugaban agaji na ba da Allah ya sanya albarka subhanakallahumma wa bihamdik shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam abokin ango mana aminu shi rage yanzu a ga wani